الحمد لله جامع الناس في يوم الثالث يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أحمده سبحانه بيده الملك وأمر الخلائق سائر إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود وشفيع الموحدين بعد إذن الله يوم الأرض عليه أما بعد فإنني أحب أن أتعرض في خطبتي هذه لموضوع لم يسبق أن تعرضنا له لما فيه من الأهمية وهو ما كان يعتاده بعض الناس من الوصية ولذا نقلت لكم كلاما نفيسا من كلام العلامة الألباني محدث الأصل كتاب ابن القيم أحكام الجنائز قال رحمه الله تعالى ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداء فيه ولا كما فيما يتعلق بالجنائز كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غياب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك والآثار عنهم بما ذكرنا كثيرة كثيرة ولا بأس من الاقتصار على بعضها أولا أن عن بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه ألحدوني لحدا وانصبوا علي الدم نصبا كما أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم والبيهقي وغيرهما ثانيا عن أبي بردة قال موسى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال إذا انطلقتم في جنازتي فأصرفوا في المشية ولا تدفئوني بمدمر ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب ولا تجعلن على قبري بناء وأشهدكم إني بريء من كل حالكة أو سالكة أو خاركة قالوا سميت فيه شيئا قال نعم للرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد والبيهقي حدثا عن هنيف قال إذا أنا نلت فلا تؤذنوا لي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي أخرجه الترمذي ولما سبق قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار ويستحق له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العالم فيه من البدع في الجنائز ويؤكد العهد بذلك yan uwa masu daraja mu tsoron Allah madaukakin sarki muna yi wa juna wasiya da ni kaina da kuma ku da jin tsoron Allah madaukakin sarki da kuma yin kirki da shiri domin tunkarin wannan rana gari masu tashin alkiya mu yi shiri mu yi kirki da abin da babu wata wani guri da za ka buka guje masa kun san wani abu ne da ba a iya guje masa ba kuma yadda za a yi ka masa ita ce mutuwa lallai ita ce mutuwa karshen dukkan wani abin halitta kuma mutuwa ita ce karshen duk wani sabon mahau sunna ce ta Allah wata akan a kan dukkanin wani rayayye ubangiji madaukakin sarki ke labarta masa cewa innaka majidu kai manzan Allah za ka mutu wa innahu majidun kuma kuma za su mutu ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فنذاق الخصومة أقول ألا أقوم القيامة وبنجي كتوا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ومسنيا وان أنت حالك gabaninka idan wama aban kata ba afa in mitta yanzu idan ka mutu فهم الخارجون سوى في دوامة sannan ubangiji yake cewa sun mu'innakum ba da zalika la mayyitun bayan ubangiji ya haifar da ku daga wato dukan mani zuwa gudan jini zuwa tsoka zuwa kashi zuwa kucin ta kashin bayan haka kuma za ku mutu sun mu'innakum yawma qiyama tub'atuna sannan ran ta kiyama za a tayar da ku wani mawaki ke cewa huwa al-mautu ma minhu maradun wa ma'arabun ita ce mutuwa wacce ba wata mafaka ba kuma gurin mata haka an gane a shi za ka yarkabu duk lokacin da ka hau kan karagar mutum to yanzu nan ga mutum ya hau kan karagar an ɗago shi nu'ammiru amalan mun cika zukatanmu da burace burace zalika da zalika wa narsu likajaha kuma muna fatan zartar da waɗannan abubuwa na burace burace yake wa Allah raja amma nurajihi a ta kuma iya yiwuwa halakar mu ita ce mafi kusa da abin da mu muke wato kwaɗayi da buri ilallahi nasu kaswatan fi qulubina da Allah muke kai ko can kakace wa zuciyarmu wa fi kulli yawmin wahid al-maut yanzuhu amma a kowace rana sai ka samu wa'azi na mutuwa ina yan uwa masu karanci magana game da hadarin mota da ake yi wannan al'amari ne wanda akwai fakanta kare kwai a cikin su akwai raɗaɗi mai yawan gaske to da dama za ka samu uba ya fita daga gidansa kalau lafiya lau ya yi ban kwana da iyalinsa iyalin sun yi ban kwana da shi a kan cewa za mu haɗu gobe ko an jima amma kuma kai mutuwa ta gota fitta ba za a ƙara haɗuwa ba saboda haɗarin mota to da dama za ka samu uwa mai tausayi dan ta ibarta wannan shi ne kake ji da shi sannan kuma jinkirinsa yi wato jinkiri wajen dawowa gida ta ji damuwa game da haɗarin da take samun sa labari mai karfafawa da gwamnati cewa ɗanta ya rasu kan iya haɗarin mota to da dama za ka samu mace ta yi wa mijin tattalin abinci in ma da na rana ko na dare to amma sanadiyar hakan mijin jinkirin dawowa labari su zo maka yanzu ke yi ilin cewa ba za ka tara haɗuwa da shi a wani karo ba a nan duniya lallai ubangiji madaukakin sarki yi sa kai ga wani yake cewa wa kullu bil unsa wa insanan sadabatu duk wani ɗan mace ko da lafiyarsa ta yi kai yawman ala alatin hadma a Mahmudu, watan wata rana suka gaza ta dauko ta akan maka dan uwa masu karam a cikin wannan sati mun samu labari ya zo mana ba zato ba tsammani labari ne burgisan labari mai girgiza zukata game da mutuwar ɗaya daga wato dukkanin waɗannan cewa akwai tsaron umar wanda aka sani da san dan banga da kuma sabiu idris wanda aka sani da mai wada kwanzida da kuma nura muhammad wanda wato dukkanin waɗannan sun mutu ne a haɗarin mota a hanyar dawo daga jos zuwa daidai Ko an tafi sabuti sharu da kufiyan cewa an tafi da su kuma asibiti domin su karɓi magani muna fata muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya gaggautar da wasu kafisan ya kuma haka ya zama musu kafara mu sani ya yan uwa cewa irin mutuwa ba zato ba tsammani ba ta jiran sai ka ba ba kuma ta jiran sai kayan rashin lafiya to da dama mutum yakan fita ibar gidansa ibar iyalinsa ba zai ƙara dawowa ba to da dama mutum zai bar abokansa ina kan shimfiɗarsa ko ina gidansa amma nan ta ki faɗi mutu to da dama wasu za su fita don yin tafiya suna mataki na samartaka amma kuma haɗari ko haɗarin mota shi ma in zo ya gama da kowane kuma kwanciyar haka a takaice dai ya'yan uwa game da maganganun malamai game da irin mutuwa ba zato ba tsammani malamai suke cewa a cikin haka akwai sauka wa mumi mumi idan ya mutu ba zato ba tsammani akwai sauƙaƙa musu don mutumin da yake kwanci ake kokarin a zaɓulin ransa ya fi jin raɗaɗin mutuwa fiye da mutumin da mutuwa ta ɗauke shi nan sannan kuma wato rahama ce da jin kai kuma abin so ne ga duk mutumin da aka same shi yana mai da hankalin zuwa ga addini yana kuma taimakawa addini lallai da dama daga cikin annabawa sun rasu an ce ma annabi ibrahim ya rasu shi ma ba zato ba tsammani kuma an ce lalle annabi dawud shi ma Allah kara maka aminci ya zato ba tsammani da su shi kuma annabi sulaiman sanin wasu daga cikin salihan bayi sun zo kuma lalle idanuwa suna kuka saboda tsoron Allah ina su masu girgiza masu girgiza saboda tsoron haduwa da Allah dan ne mu har kullum ba za mu koma wa rayukanmu mu yi kokarin yin kwana da wannan duniya ba mai wa mu bisa da kinka mu ubangiji mata me yasa ba za mu mai da haƙoƙin mutane zuwa gare su ba mu daina zaluntar su tun kafin ubangiji ya ɗiba cikin sallolin mu da azumin azumin ya ba dan me ba za mu kulla azuma dan nin ayyukan mu na gari ba na sallah da istighfari da ambaton Allah da biyayya ga iyaye da sadar da zumu dan me ba za mu tunani tunani ne kaf wajen ganin cewa mun fita daga cikin saban da muke mun daina sabon Allah mun tuba daga karanta wanda muke cikin hakkin Allah ba dan ne ba za mu sanya al'amari na mutuwa ki zama wani gagarumin wa'azi da yake wato wa'asar da mu game da wannan duniya ta ki karewa mun kuma rafka da mun duma wata duniya ba dan ne dan ne dan ne isa ba za mu waɗannan ba lallai wani yake cewa ya ta filan an amal ya kai ne rafkana game da aiki na gari wa garra hutulul amal hutulul amal sannan tsawon buri ike karsa da mauki a jifa da kashe mutuwa ko a kaso ba tsammani kike zuwa wal kabar sundukul amal shi ko kabar shi ne akwatin ayyuka ɗan uwana a cikin ajiya game da hukuncin wanda ya mutu a hadarin mota lallai kamar yadda waɗannan bayan Allah suka rasu a wannan hadari muna ana fatan yi musu cewa sun yi shahada kamar yadda malamai ma abokan ilimi suka faɗa na shi fadin kauzan wannan yana daga cikin kimma manyan malamai na duniya ya faɗa kuma ina raye na ga kuma fatawar allama bai fas wanda shi ne na mamlaka kafin ya rasu wanda sun faɗi cewa mutumin da ya fi wato mutu a hadarin mota shi ma ana masa fatan ya yi shahada kuma za a haɗa shi hukuncinsa da wanda gini ke fado masa kenan wanda gini ke fado masa manzo Allah ya ce alama ce ta shahada to amma tare da cewa wannan alama ce ta shahada muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah isa waɗannan mutane sun yi shahada muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan alama da muka ganta haka a fili ubangiji ka sa abin da yake goye ma haka yake faɗa Allah ka gafarta musu ka rahamta musu amma mu a idan mu ma cewa mai wadatar sida yayi shahada ba ma cewa kan dan baka yayi shahada ba ma cewa nura muhammad yayi shahada wannan ya saba ni a hadisi na jama'a domin akwai abin da zai iya dogo a kan ko ba sani ba da gani amma dai abin da muka gani na alama malamai suka yi bayani to muna roƙon Allah idan ta kawo al'amari Allah ya sa su yi shahada yan uwa masu karamci mutum ubangiji madaukakin sarki ta ya farlata mutuwa ya wada mutuwa kan kowane daga cikin kuma wallahi tallahi da ni da kai da mu dukkaninmu babu makawa mutuwa sai ta zo ta ɗauka kowane daga cikin ubangiji madaukakin sarki ke cewa kullu nafsin za'iqatul maut duk wata rai da ka sani za ta zama azabar mutuwa in dai an busa masa rai ko da yaro ne aka yi barinsa in dai an busa masa rai to yana daga cikin wanda za a kuma tayarwa a gobar kiyama amma duk wannan ba a riga an busa masa rai ba za a tayar da shi a gobar kiyama da haka tun wata rai za su ɗanɗana azabar mutuwa kuma inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah za a cika muku abin da kai na ijara na kodago a gobe alkiyama kamar su fiha anin nari wanda ta aka nisantar da shi daga wuta وأدخل الجنة هذا الذي في الجنة فقد فاز حياة مبطلة لأن يسمى نفسه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا يوانا الدنيا باقوم يقول لك جن جاهي ليو lallai kowane daga cikin mu zai sha kofin wato mutuwa a kuma lokacin da ubangiji ya kaddara masa ya kuma iya sanke masa kuma kuma wanda ya sai canza wannan hukunci na Allah ba wanda ya sai gyara hukuncin Allah ubangiji ya kaddara hakan ya haddade ba wani adam da zai kai tar sannan ubangiji ya sanya hakan ya kusan a alƙalamin kudura ya rubuta wanda aka rubuta a cikin lauhin mafu hadisi ya tabbata daga al'ubara ibn sami Allah ya tsara masa yadda ke na ji manzo Allah yana cewa inna awwala ma khalaqa Allahu al-kalama farkon abin da Allah ya fara a cikin shi alƙalamin kudura fa qala lahu sai Allah ya ce wa alƙalamin uktub qala rabbi wa madha aktubu alƙalamin ya ce ya ubangiji ne zan rubuta قال في الله يقول اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه rubuta tattarorin komai da kwanakin kowa da abin da zai cikin da zai saka kowa ka rubuta kowa har zuwa tashin alkiyama wannan da kuma sun fita yan gurin an kaddara za a ɗauki ajalin su ba cikin gidan shi ai ma ni ma in an kaddara a guri kaza za a ɗauka ko wata ƙasa ce sai na je gurin namu lau kuntum fi buyutikum da farabar da biya kutuba alaihim shakku ila masafihi in ma kun ki fita ku annabi ya ce waɗanda aka wajabta za su mutu a filin uhudu ko wajen kaza wallahi sai jini ya kawo su gurin su mutu da haka wannan al'amari ne wanda dama kwanakin su kenan ko suna gida sai sun mutu ko suna kasuwa sai sun mutu ko suna gurin aiki sai sun mutu amma an kaddara cewa da wani da wani guri kaza za su mutu an kaddara kuma nura muhammad sai an dawo da shi kado zai mutu wannan kowanne zai mutu ne a gurin da aka haddace masa ba wai mutuwa ce abin tsoro ba a kan me za ka mutu ba wai mutuwa ce firgici ba a kan me za ka mutu kuma yaya mutuwa ta ka za ka kasance ku duba ku ga bayan Allah nan ba ta suka je ba bayan ta zumunci suka je ba ba kulma ko gudubi ko gutsun tsoma suka je ba ba sharri ko shirka ko wani abu suka je ba abin da suka je ke na fi zafe ko ta abiya ke tsara zuwa haka a cikin ayyukan alkhairi kuma suna kan hanyar dawowarsu wannan abin ya zo ya faru kaga sun tafi jana'iza kuma sun dawo sun mutu hadarin mota ashe ko madalla da irin wannan mutuwa idan har abin da muke roƙo ga ubangiji ya tabbata domin shakka alama ta shahada ta tabbata kuma a akan alkhairi suka mutu mu ma abin da muke fata ubangiji madaukakin sarki kai mana kyakkyawan karshe da kyakkyawan cikawa da kuma kyakkyawan makoma dan uwa duk wanda ya mutu ne gwargwadon abin da ubangiji ya kaddara masa lallai ubangiji madaukakin sarki yake gaya mana cewa ma kana li nafsin an tamuta idan bi idillah babu wata rai da za ta mutu face da izinin Allah kuma kitaban mu'ajjalan an buga masa ranar da lokacin da minti kaza da komai da zai kuma duk wanda bai ci wata rawar tuwo bai an kaddara zai fita wallahi ya ji duk wanda bai je wani guri ba an kaddara zai je wallahi ya ji duk wanda bai faɗi wata magana ba an kaddara zai faɗa sai ya faɗa sannan zai riga ya ji kuma ya rubuta komai lallai mutum cewa dukkanin rayuka mu suna rahe da ajalin da kuma izinin Allah Allah ya kaddaro haka ya hukunta haka duk wanda ubangiji ya kaddar zai mutu ko da babu sabab wanda kuma Allah ya kaddar zai wanzu zai wanzu ko da ko sababin mutuwar ya zo masa wannan ba zai cutar da shi ya hana shi kaiwa ajalin sa lalle ubangiji madaukakin sarki ya sanya ajali zuwa ga wani lokaci abin ambato Allah yake zaba ta mutuwa wa kulli ummatin ajalun kowace al'umma mun sanya mata ajalin da kwanakin da za ta idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun duk wanda ajalinsa da kwanakin su da ba za a yi masa jinkiri ba ba kuma za a kara masa ba za ka kara masa kafin yin wato ba za a kara masa ba kuma za a yi masa jinkiri ba ma'ana ba za a kashe shi kafin lokacin sa ba kuma za a kara masa akan ajalin sa lallai ubangiji madaukakin sarki wannan mutuwa da muke gani tabbas ce gaskiya ce akan dukkanin wani mutum da aljan hadisi ya tabbata ga daga mafas Allah ya kara muke ga yake manzo Allah ya kasance na to Allahumma laka aslam Allah gare ka da lika wuya wa bika aman da kai ne imani وإليك توصلت وعليك توصلت جريك لك وغلا وإليك عدبت نامي دار أمر الله جريك وفيك خاتم جنوات قصومة شادت وتشعارك جريك لك كوا اللهم إني أعوذ بك بكيس اللهم إني أعوذ بكيس بك لا إله إلا أنت فإنا نعم الكريم إذ فرشا وواب أفضل خارج السياسي هل تزل لك وحلا كرك فتك إنا نعم الكريم نعم حق أنت الحي الذي لا يموت النبي يقول أن كيني رايين دبايا مطوع wal jinn wal insi yamutuna amma da mutane da aljanu suna mutu hadisi ne da kake bukhari ya rawaito wani bangare na hadisi hadisi ya tabbata manzo Allah yake cewa inna min iktiraj as-sa'a ina daga cikin alamomin tashin al Kan an yura al-hilalu li laylatin fa yuqalu li laylatayn ya ga wata ya fito a daren fari kamar kan kashe kai wannan an yanko a yau ne ga wata ba saboda jaririn wata karshen al-qiyama zai rika fitowa kwandale Wata sai a ga wata sai a ce wannan watan ba yau ya tsaya ba tun jiya ya tsaya ko tun shekarar jiya ya tsaya ma'ana an ga wata amma na cewa ba yau ya tsaya ba sannan an yadda har mutum faj'a annabi ce yana cikin kashi kashi alamun ta karyar mutuwa ba ko ba kamar za ta kan mutane kila mutum kalau sai mutu kawai nan kai sannan wa an tutta kawai masajid turukan adam mutum karyar mutum za ku rika suna ba kuma mai da masallacin hanya amma an shigo ko ta yi masjid ba amma zai zo duka masallaci wuce ta haraba ba sai yi masjid ba alama ce ta tahiyyar ba hadisi ne da Imam Bukhari ya rubuta a cikin Al-Mu'tam al-Awsat Allah mutum albani ya ce a cikin ingantacce hadisin Anas bin Malik mutuwa ta ba zato ba tsammani dama ta akwai ta alal da kayan waita ta kuma ya a irin wannan zamani da muke ci da aka yayan uwa mu yi tattalin da talibi da mutuwa mu yi tuntsi sosai da mutuwa mu farka daga gafalar da muke mu farfado daga wannan bacci da muke ubangiji ya faɗakar da mu cewa ikitaraba lin nasu hisabuhu hisabi ya kusata ga mutane wahum fi gaflatin amma su mutanen suna cikin gafara mu'minuna suna masu kauda ayoyi da dama da suke gargadi da kwaɗin ciki game da me zalunci wanda suke kusantar da mutuwa da cewa azabar wani ayoyi suna da a cikin alkur'an ubangiji madaukakin sarki ta cewa mai yubi lillah duk wanda Allah ya batar fa ma lahu min waliyyin min ba'd sai da wani mutunci wanda wani bayan Allah wa tara zalimin zaka ga azzalimai lamma ra'ul azaba lokacin da suka azaba yaquluna suna cewa hal ila maratin min sabil ko za mu samu wani guri da za a mai da mu duniya mai aiki na gari haka kenan har da wannan abun gani har da wannan abun ji ne ta da hankali wannan tsanani ne mu wannan ya bayyana ka najama da ba za ta yi amfani ba da bakin cikin da babu wani bakin ciki da yi kama da shi akan abin da ya gaya gaba sai wato wannan mummunan mai girma al'amari ne mai girma da bacce mai girma ubangiji ke gaya mana ke cewa ka duba ka da ke cewa ya kuluna suna cewa hal ila maratin min qadi za mu farko hanyar da za mu koma duniya kenan mu je mu yi aiki muna da wata dabara ya za a koma duniya mu yi aikin da ta ba ka da abu da suke ma da ba zai yiwu ba ubangiji madaukakin sarki ka yi mu daga wannan nagawa dan kuwa musulmi ka yi tunani game da mutuwa ka sanya mutuwa tsakanin idanuwanka guda za ka ganta karara zuciyarka ta fita daga sabon Allah ya kai mumini ko kai musulmi ne Allah da muke sallah a nan yanzu kana da yake so akwai tashin ba, akwai lafiya kuma ka san cewa abu ne da babu ta inji a kan ya kamata mu farka tun kafin wato bakin ci da tsoro gagarumi na mutuwa da ke tun kafin raɗaɗi na mutuwa da ke tun kafin raɗaɗi da zafi na mutuwa da sauka a kan bakin ciki ya same mu haji a tsoron masu ka kan. Kawai duk lokacin da aka saka mutum in ma da ya zama mai haske ko mai duhu daga cikin mutane a kowane baya kusa ambata masa zaka da nasiya ba ko mutuwa ko kuma kabari wannan kuma yana daga cikin ru'i na shedan lallai yana rayuwa cikin gafala shi yasa manzon Allah sun ma faɗa cikin hadisi yace fa zuru ha ku rinka makabarta fa inna ha tuzakkiru al-akhirah makabarta tana tana muku lafiya da kada sai dan yi wasa da kai ka sani shi kabari wani guri ne da sai ka je ko ka zo ko ka sannan karka rubuta kanka karka rike idanka game da abin da yake na hakika wanda tabbas ya riga ya ubangiji madaukakin sarki ke gaya mana cewa duk wata rai za ta tantana azabar mutuwa kuma za a cika kowa aikin da shi na ko da ko a goma duk wanda aka nisantar da shi daga wutar ya ka shigar da shi aljanna lallai wannan ya san babban rabo rayuwar duniya jin daɗi ne bai yan uwa mu san cewa tare da haka waɗannan bayan Allah da suka riga suka su bari mu ɗauki bayan ɗaya kaɗan mu yi magana akan mu ɗauki shi wato kani kani a cikin abubuwan da za mu yi ambatawa fitattu wani sakatare ne na masallacin sakatare ne na masallacin ba ba sakatare ne na wani guri shafin shan guri ba ko guri na sheki ba sakatare ne na masallaci kuma wallahi ni na sani wasu ma sun sani to da dama matsala ta kan faru ko inji ko wani abu matsala ta dubu biyar dubu goma dubu bakwai dubu kaza za ne ka ɗauka idan za ka bai koya sannan banda mutane da ke taimakawa da wanda suke karkashin da kuma iyali ya sauransu sannan mutum ne na riga shi ya mutu ana maka kyakkyawan ambato da ni da kai me muka gabatar wanda in mun mutu za a ce madalla wannan shi ne babban kadar da ke gaban kar ka kuskure ka mutu a ce ma gara da mutu kar ka kuskure ka mutu a ce ai mun riga mun rabu da ala kai kar ka kuskure ka mutu tsakaninka da iyalinka tsakaninka da 'ya'yanka da makwabtanka a gida ko a gona ko a gurin kasuwanci ko a gurin aiki a cikin wani mutum da kai mu'amala da shi kar ka kuskure ka mutu a gurin wanda ka a gurinsa wallahi tallahi da sallar ka za a biya shi babu naira a gobe da kiyama babu tana babu riyal babu duk wani kuɗi da kake tsammani da sallar ka da azumin kana a biya shi za ka kuskura duk abin da za ka faɗa ka kuskura ka tabbatar ka mutu an ce ma wato wane mutumin jirgi ne wane mutum ne na gari wane bawan Allah ne wane kaza ne wane kaza ne amma ka mutu ana cewa ma dalla da mutu mun rabu da halin kai ya cutar da mu ni ma ya zalunta sir da irin wannan mutuwa hadisi ya tabbata manzo Allah wata rana da ko sai mutane suna cewa kai wannan mutum bawan Allah ne mutumin kirki ne sai maza ce wajen fata wajen fata wajen sai ka ko wani kuma sai wani wani ya su ta su da wani ai wani ya da kalima ya su ta mutumin kirki bane Allah ya ce wajen fata wajen fata wajen sabon kirki mun zaka ko bakara da farko an yi maka yaban kirki sai wajen fata ce eh tabbata yaban kirkin da aka ubangiji maka sai sarki ka yi wa ya san wani hali da ba haka amma ku ku ne shaidin Allah a banka da aka abin da kuka fito ka sani na zahiri to aljanna ta waje ba shi shi sa ma manzala fa yake idan mutum ya mutu kafin komai akan sai alkhairi sannan wancan da ya zo aka yi masa ya na muni sai wuta ta wajen akan to da ni da kai yanzu da muke rayuwar da babu makawa sai mun mutu mu me muka gabatar wa addini me muka gabatar wa al'umma me muka gabatar wa garuruwan me muka gabatar wa musulunci da al'ummar musulmi wanda in mun mutu mu ma za a yi mana yaman kirki kuma aljanna ta wajen akan sannan wannan kenan mu ɗauki mai wada ko wada mutum ne mai san gaskiya mutum ne mai kuma sanin gaskiya sannan mutum ne wanda shi ma ni ma na san wasu abubuwa da yi wanda wannan taimako ne kuma shi ma an yi masa yabo na alkhairi wanda daga cikin yabubuwa da abubuwa suke da su na wato ijabiyar kawawa akwai abubuwa da ijabiyar hatta a gurin aiki wajen jawo canji da kuma abin da ya shiga shi wannan yana daga cikin wato ijabiyar ɗinsa to a shekenan shi ma an yi masa yabo na kirki sannan mu ɗauki nura shi ma nuran hatta a yau aka ce wasu mutane ko ana neman wasu wani za su yi daga ko wani guri da za a yi ba aiki da ko wanda ta ce ga nura na nan da an yi a shekarun mutumin da hidin ta da umarsa mai kaza sannan kuma karewa da karo mutanen da suka mutu kai ka taɓa ganin mutane da suka gana a garin da suka yi wani baka taɓa gani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun lokacin da mutum ya mutu Haka san mutum arba'in an masu tauhidi suka tsaya akan su kai masa addu'a da Allah to ubangiji zai ba su ce sallah wannan kyakkyawan al'amari kuma manzo Allah yake duk lokacin da mutane suka yi sallah amma mace suka kai sahu guda ko da ku goma ne to wannan ma alama ce ta kyakkyawan kashi kun ga kun zo kun karin wata daban sannan ku duba ku ga shi ma nuran da aka zo a jana'iza sa daga ana ruwa amma haka mutane su wannan ya nuna kyakkyawan halayen wannan ya nuna kyakkyawan ambato da biyo daga bayan ni ma haka ake so ku zama kai ma haka ake so ka zama mu ma haka ake so ku zama idan so duk wanda ya mutu daga cikin mu sawabo yana kan kuruciya ko ya tsufa ko ya kaza a ce kai wani ko mun riga mun yi aka wani mun yi kaza wani mun yi kaza wasu rinka din cewa waɗanda suke cin abu ko suke tare da shi ko yake taimaka musu a yanzu ko shi kenan shi wannan din da yake taimaka musu sai Allah ya fito da wata hanya wannan haka ake so amma ba ka tusu mutane kan da mutane ba ka rinka neman kuɗi da neman duniya kuma ba za ka mutu ka cuci wanta ka zalunci wanta shi in aka ji a shi Allah wanda rai wani Allah kaza wannan fa ba shi ne shaida da kamar kowane mutum ya hankali ya zama so ya kuskure ya yi bace a wannan duniyar wallahi ko ya ko gobe za ka yi mutuwa ni ma ko ya ko gobe za ka yi mutuwa to a ce abin da ya kamata mu zama muna da shi ubangiji madaukakin sarki sai Allah ya gafarta mana sai ya amma idan muka fada duniya fa gobe mutuwa ta mutu same mu ba a daidai ba to wannan shi ne mummunan karshen da ba a fata kuma yi Allah maka bakin sarki ya cikin nan bayan Allah sannan su ma waɗanda suka ciwon su ma ga irin nasu sa da ji wato ijabiya din abubuwa na kyautatawa da mu'amala ne kyau da gaisuwa da kaza wanda su kuma suna can suna karɓar magunguna a cikin asibiti muna roƙon Allah maka bakin sarki ne. warkar da su ya ba su sauki ya sanya cewa abin da ya faru gare su kafara ce kuma ka sani cewa za mu mutuwa sai za mu hada kuma abin sai ya riga ya faru kuma lallai da ni shakai lallai abin sai ya riga ya faru sannan ya uwa abu na gaba shi cewa mutum cewa akwai babu wasiya da galibi za ka samu ahlus sunna yana sunna yana kaza amma da zarar ya mutu ka samu wanda mai sallama ba ahlus sunna kuma idan baka kuskura ba ni ma haka za ka fara na, kai ma ka za ka fara kai. yana da kyau a ce kun bada da wasiya saboda ne saboda ahlus sunna shi ya fi kowa inda yake sallar gawa kwarai domin ni ba irin waɗannan mutanen gan bid'a da gargajiya da sauransu wallahi namiji kamar shi zo zai wasan da amma tsakiyar namiji sai haka ake fara gawa amma haka ake ahli suna shi san da ake ni bisa sunna ka dan bi da ake san gaba ka dan riga ce dinkawa haka ake ni wa ake muka haka ake A ahli sunna shi san yadda ake abiya su ba ka ganin suka zo da ila ku shaɗa da alamtar ka fata ji ke cewa kai wanda shi a shaɗa ake yi ne ahli sunna shi san yadda ake haka ba ka gani da sai raba kasa ai wa ai ga musu a wannan tafi aka faɗi wannan magana ai wannan ba ilimi bane wannan kuma wato ba sunnar Allah ba sunnar annabi Allah magana raba kasa ahadu sunna shi ya san yadda ake saka mamaci a cikin kabari su ba sani ba ahadu sunna shi ya san yadda ake cewa in ba a saka mutum a cikin kabari su ba ba sani ba ahadu sunna shi ne zai kanta cewa cewa in dai mace ta rasu to duk wanda zai saka ta a kabari kada a samu wanda ita ta iya da tafiya da su sun sani ba to dan me yasa ba za mu rika wasiya cewa in na mun in ka mun an kuma kai da zuwa sallah ba da ka ni ma nan daga nan ina ga muku cewa in na mutu su wanda zai mun sallah to na sunna ke ne ba ba wanda ba ahlus sunna dan shi ya sanya da ake sallar gawo gawun zai mun mai fara ko mai biyar ko mai shida ko mai bakwai ko me takwas ko me tara wannan shi ne abin da ya kamata mu bayar na wasiya tun da wuri tun kafin mu da mutuwa ta ba ka yi wasiya cewa in na mutuwa na iman wanka ko ka koya wa matar ka yadda ake wanka bisa sunna wankan na sunna yadda ake yin sa kace kuma yi littafin da za a yi mun iri amma ga wasu bayanai da sauransu da nuna cewa sahabbai sun ba irin wannan wasiya Allah mutu kalbani ya fito da kushi sa na karto zancan saboda tsadar zancan ya tabbata daga Ahmad ibn Sa'id ibn Abi Waqqas yake lallai sabon sa lokacin da mutuwa ta bujuro masa a lokacin da yi rashin lafiya ya rashin lafiya da girka ci sai ya bar wasiya to wa alhidu li dahzan idan na mutu kabarin za ku musaha da za ku wani ake yanka kefi a rariki a kusa mutu amma muna a yi ta kuma shi an shi duli da adam in na mutu lahadi za ku yi shi wanki bu alayyar labi na rasbani ku saka bulo a kefi na ikari kamar su ne a da su mai kamar yadda aka annabi dan annabi kabarin salahat hadisi ne na musulun da bai hadi abu burda yake cewa abu musa da al'ari ya yi wasiya cewa lokacin da mutuwa ta halarto shi yace idan kuka ɗauki gawa ta kar ku rinka dawa ku rinka sauyi yace sannan kar ku dini da garwashin wuta ko turare da garwashin wuta sannan kuma kar ku sanya wani abu a wato kar ku sanya wani abu a cikin kabarina wanda zai zama kamar kuɗa ke kar ku sanya ko tsara a cikin da kabarina a kan doron kasa kar ku samu wani abu na kuɗa da zai zama kamar da kanar kar ku yi gini a kan kabarina ina shaidar ku cewa na barranta daga duk wata mace da an yi rasuwa take aske gashin kanta ko take ihu take kuka take kururuwa take cewa na shiga uku na lalace ko take ya ganga na barranta domin lallai idan baka yi wasiya cewa in na mutu kar ai kuka ba in aka yi maka kuka ka san abin maka suna kuka wallahi za a yi maka azaba a cikin kabari za kuma a yi maka azaba a gobe alfiya har ka tabbai ka to ka ji wani abu ne daga annabi kike kwarai kuwa daga manzon Allah da su wannan hadisi ne na Ahmad da Baihaqi Uzai ka yake cewa idan ana mutu fala tu'dunu bi ahadan idan na mutu kar ku shedan ka kowa ku rika cewa ka mun ga ko mu har yanzu ma har radio ake zuwa ga nan sai Allah yau alzuwa ne rasuwa tsohon ma'aikacin kaza ya mutu ya bar wani daga cikin yayin sa akwai tsohon minista akwai tsohon commissioner akwai tsohon kaza akwai tsohon kaza me wannan bai faɗi ta filmu hulayen ba wata alwuda ya zuru da kar ku yi irin wannan shelar yace domin ina jin tsoron kar ya zama shelar ce wata annabi ya hana dan na ji annabi kuma ya hana akan irin wannan shi imamu nawawi yake cewa a cikin al-azkar yake wa yusta'abu lahu istihaban mu'akkaran an yusiyahu istilabi ma jarat al-hadith min al-bid'ah fil jihadi ita ya kamata mutum mustahabbi ne mustahabbi ne sharri yi wa danginsa da iyalansa wasiya cewa idan na mutu karku duk wani abu da suke gudana na bidiyoyi ko al'ada karku yi sadaka uku karku yi bakwai karku yi arba'in karku yi shekara har wani a dawo daga makabarta abu a ɗiban kuɗin marayu ana rufa musu naira ashirin ashirin ko naira goma goma ko su su kama malin malin su zauna suna fila kusa da ana kawo kuɗi in kuɗi sun tsaya a ta'a su tsaya kuma ba ma haka ake a ta'a ko a je kabari a zauna a kabarin kabari wai kuma yanzu ma wai masu kwaba ake wani addu'a wai yanzu kuma masu haka kabari ake addu'a haka aka ce manzo Allah cewa yi fasalu lahu tasbita ku roƙar wa na kabarin nan tabbatuwa fa inna bil adam yanzu nan da kuke yi da gani yake yanzu nan tambayar za a yi to amma malamai ta ce ba a ce mu yanzu in mun zo ba za mu ce wato kun alu lahu tasbita fa inna qur'ana yus'alu sai mu ce fa alu lahu tasbita domin al'ana ne ko ba yanzu ba wannan kuma wallahu a'lam amma tunda ba mu san ba sai mu ce fa alu lahu tasbita haka wannan shi sannan kuma da dama daga cikin uwa ahlus sunna idan mun je makabartar ko mun je tare da su da sauransu za ka samu lokacin da suke addu'a wai kai kuma sai kake to ai ma yanzu ni bari in yi kawa inda fice da idan fice da ni ko bari in masa kawa addu'a to a lokacin da kake na tare da su suke karanta na take yin naka to akwai da mutum shi kuma wani mai gani kana da kima ko kana da kanki ai na ga wani ma'ana a da shi mai yana yi abin da ya kamata shi ne lokacin da suke abubuwa su na bidoyi da shuru in kun gama in kana wajen makabarta ka shiga gaban kabarin ka tafi cikin makabarta ka je kabarin ka cire takalmin ka a waje sai akwai wani abu da suke cutar da kai ka cire ka je gaban kabarin ka tsaya kai masa addu'a wannan shine bisa sunna kuma sai su gane cewa ashe wa'annan su suke yin sunna waɗannan su suke kaza amma an zo an ce da ila kuka da dai ni kuma ni ba da wannan zai ba sai na ta hannu ni ba kuma lokacin da ka saba ni ma na kuma kuma ta maka muka ranka ya maka tafi a kan kuma cici da suke sai da aiki na ba irin nasu bane amma an hana kai da kamar cici ne haka wannan shine abin da ya kamata har kullum mu duba kayi wasiya ni wasiya ni dai ina yin wasiya cewa in na mutu kar wanda yi mun sallah sai wanda yake a halin sunna kuma abin da ya kamata kai ma rubuta eh, a rubuce sannan ya yan uwa mu yawanci abokantaka da ahadu sunna da mu'amala da ahadu sunna saboda manzo Allah ya faɗa cewa in mutum arba'in kai ma fallaci su ba da shakka da Allah ba a ba su kenan amma in ka samu mutum talatin da talatin ka samu kuma wannan shi ko da yaushe zauna yake wajen boka yaya kaga wata gafa ta faɗi sai kuma ana dubo wata hanyar da to abin da ya kamata har kullum mu yawaita mu'amala da mutanen da suke mu abota tauhidi ne ma'abuta sunna ma'abuta wani in ka mutu su ne za su tsaya a kan amurka muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗannan bayan naka da shakarku da wannan alama ta shahada ta tabbata ko ta muka ganta ubangiji madaukakin sarki ka tabbatar da kuma abin da ba ku ja mun sani ba na gaibi Allah ka azurta su da wannan shahada ka tabbatar musu da shahada ka tabbatar shahada waɗannan kuma da cikin rashin lafiya Allah madaukakin sarki ya ba su waraka in sanya haska yanzu muka kar zulubai akwai baiwar Allah ma da gidan sarki wanda mahaifiya ce wajensa ita ma saboda kuma ɗan abubuwan kuma sun cunkushe sai zan to mutane gaba ɗaya sun tumauce muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya gafarta mata Allah ya rahamta mata Allah ya sa aljanna ce makomarta Allah ya sa bashin wahala rayuwar ta اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وجل ذلك ان الله يقول يامر بالحق والاشكال بك الذكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وفي وزارة العلوم الجليل الحكم وحده على معنى الجليل هو الذي لا يكفر الله على المسلمين